To, Assalamu alaikum ga wa'annan ɓarayin yaran gidan Bello Turji, wanda dai muka ci durin uwarsu a wannan gefen bodan Sokoto da Ninjar, yayan ɓarayi, yan durin wa? Kai, duru uwar mamanku, kun ji? Ɓarayi. ku ce kun gode. na mai gari ne mai gari duru ƙuren mamanka ina sarkin fulani ɓarayi wa ka kana cewa burin ƙuren mamanka ɗan shigiya ƙaramin ɗan iska dan duruwa mutuwa kake kar ka mutu yanzu da wuri ba mu so ka mutu da wuri dan ka mun fi so a hankali za mu kashe ka kai hakuri da Allah kar ka mutu da wuri dan uwar mamanka kare ka mutu da wuri fa ka ji ko wallahi ka mutu da wuri za mu ji maka dan higiya duru wurin mamanka dan shegiya dan karuwa mai gari ga mai gari an can dan shegiya <laughs> ga mai gari dai iska ga can <laughs> kana gaido shi ga mai gari wanda kawo yanzu <laughs> eh ga can kai ne kana hana bacci eh a gidan uwarka Eh, don uwarsa zai ci uwar shawai hi duru uwar ka dan karuwa waya zuwa mishi ruwa dan shegiya wallahi ba mu ya mutu a ka bar shi ya mutu wani me yasa kare mu kare mutu da wuri ne a ka bar ya sha wala mai kyau ko baka zuwa mai ruwa ba na me shine bayani kai duru uwar ka ne ya mutu ka dauka dauke shi sai amma ko ya mutu sai na mai dubule wallahi na ga maka Allah ko ya mutu sai na sai na karama dir kama shege dan kutuman duru duruwa bari iya yanzu ne mai gari duru uwar mamanka